أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله الذي كان بإباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء إنه بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة يومنا عشرين دا تقص قوة جمادى أولى hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin daidai da ashirin da biyar ga watan biyu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a cikin wannan gari na shinkafi a jihar zamfara a wannan masallaci masjidu eh? masjidu jami'u sani inda za mu gabatar da karatu a cikin jerin karatuttukan da muke ainihin wato gabatarwa karatun da za a yi yau da safen nan kamar yadda 'yan uwa suka samu sanarwa kuma yake rubuce wato shi ne neman na kai da kuma neman yadda za a ainihin wato rayu Allah subhanahu wa ta'ala mutum na farko da ya fara halittawa a duniya ne annabi Adamu, kuma Allah ta'ala ya faɗi matakai wajen guda ɗaiɗi har guda takwas gurin halitta ɗan Adam a cikin suratul mu'min. ya ce wa laƙar khalaƙar insana min sulalatin min ɗin, sun maja'alna hunuku fatan fi ƙararin maki. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين wayannan su ne matakai guda takwas da Allah ta'ala ya faɗi ya halicci ɗan adam a kansu mataki na farko daga ƙasa mataki na biyu wanda ba annabi adamu ba 'ya'yan shi sai ɗigon mani sannan sai jini sannan sai mudga sannan sai kaza haka ɗan adam ya dinga bin ainihin wato mataki bayan mataki ainihin wato gurin halitta halittar tasa lokacin da Allah ta'ala ya halitta annabi adamu ya zaunar da shi a aljanna da ya zaunar da shi a aljanna sai ya halitta masa matarsa ita ce hawa Allah ya ba da wannan labarin a suratul baqara da suratul araf da kuma suratul taha ya ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma mun yi alƙawari da annabi adamu cewa zai zauna a aljanna duk abin da yake cikin ci amma ga wata itaciya kwaya ɗaya kada kuskura ya yi kusa da ita ma amma Allah ya ce falim na lahu azma ba mu samu annabi adamu yana da ƙarfin azma ba gurin abin da muka hana shi shi ya sa malamai suke cewa a habbu shai ilabna adam mafi soyuwar abu zuwa ga ɗan adam shine mamuni a'u Abin da ka hana shi kace kada yi to kamar ka zuga shi ne ka ce ya tashi ya je shi yasa dokokin Allah subhanahu wata'ala a Qur'ani iri biyu ne akwai wanda zai ce tilka hududullahi sai ce fala ta'taduha wani gurin zai ce tilka hududullahi sai ce fala taqrabuha idan yace tilka hududullahi wannan doka ce ta Allah to an yadda ɗan adam zai iya mu'amala da abin amma ba a yadda ya tsallaka ba idan ya ce tilka hududun lahi falata a ƙarabuha to ba a ma yadda ɗan adam ko kusa da abin ya ji ba shi yasa wani gurin zai ce tilka hududun lahi sai ya ce falata ƙarabuha kada ku kusance ta da haka da ya zaunar da annabi adamu a aljanna Allah ya ce wa kulna ya Adam an ta wa zawjukal jannata wa kula minha haythu ma ragada sai ya ce musu wala ba hadhihi shajara wannan bishiyar ga ismul ishara ya nuna ga kuma harfu tambi ya ce musu wala ba, kada ku kusanci hadhihi shajara wannan bishiyar kuna kusantarta ta zai jawo muku cinta da kun ci ta kuma to za ku kasance daga cikin mutane azzalimai wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce wa annabi Adamu kada su kuskura su kusa da wannan ainihin wato itaci yadda Allah subhanahu wata'ala ya hana su yace wala taqraba hadhihi shajara wa takuna min adh-dhalim to a ƙarƙashin wannan ne malamai suke cewa mafi soyuwar abu a gurin ɗan adam shine abin da ka hana shi da wani bako zai zo gurinka idan ya zo gurinka ka kawo masa kwanuka na abinci guda goma ka buɗe guda kada ka ƙi buɗe guda ɗaya ko da ɗayan ba komai a cikinsa to in ba sa ba sai ga hankalinsa ya fi karkata zuwa guda ɗayan sama da guda taran da ka buɗe kuma da za a samar doka a ce kaga kwanukan nan guda tara to da abin da ke ciki ka ci amma wannan kaka kuskura ka buɗe shi to da za ka tashi ka shiga wani guri kafin ka fito ya buɗe sai ya ga me yake saboda mafi soyuwar abu zuwa ga ɗan adam shine abin da ka ainihin wato hana shi da haka Allah sai ya ce wa kulna ya adam muka ce ya kai adamu inna haza wannan da kake ganin sa shedan aduwan laka makiyinka ne wa zaujika kuma makiyin matarka ne domin a gaban Allah shedan ya nuna annabi adamu sannan ya nuna shi kanshi Allah ya yi ma Allah wulaƙanci ya ce a ra'aitaka kai Allah baka ganka ba Da damirul muqatab ya yi amfani da shi a ra'aitaka fi'ilun wa fa'il ga kafin ɗin shi ne fi mahallin nasb maqulun bihi ga kuma hamza ta istifham kai Allah baka ganka ba sannan ya nuna annabi adamu yace hadha alladhi karramta alayya wannan wannan wanda ka fifita ni akan shi kace ya fi ni la in akhartani ila yawmil qiyamati idan kai min jinkiri zuwa ranar tashin kiyama yace wallahi sai na hallaka shi da shi da zura shi ka kafin su to wancan alwashin da shedan ya ci a gaban Allah ya nuna Allah ya ma Allah wulakanci Allah ya ce na tsine maka ku fita na kore ka daga rahamata shi kuma ya rantsuwa ya ce a gaban Allah saboda wannan da aka hallaka shi to shi kuma wallahi sai ya hallakar da zura a shiga baki ɗaya. to saboda wancan alwashin da shedan ya ci shine Allah sai ya ce fa ya adamu inna haza wannan iblis ɗin da kake ganin sa aduwwan laka makiyinka ne wali zaujika kuma makiyin matarka ne fala yukhrijannakuma min aljannati kakku kuskura ku yi abin da za ku je ku janyo wanda zai fito da ku daga aljanna fatashka domin kuna fitowa daga aljanna za ku sha muguwar wahala kuwa Allah ya ce inna laka Allah ta ju'a fiha idan mutum ya samu ya rarrafa ya shiga aljanna to aljanna ba za ka ji yunwa ba wala ta'ara kuma aljanna ba za ka yi tsireci ba wa annaka la tadma'u fiha kuma a aljanna ba za ka ji kishi ba wala ta zaha kuma ba za ka fito hantsi ba rana na dukar ka kana neman yadda za ka rayu ka rufa ma kanka asiri duk wanda yake cikin aljanna irin wannan rayuwar ya fi karfin ta ya girme ta ya tsallake ta ya wuce ta amma me ya faru daga baya wasu waswasa ilahi shaitan annabi adamu ya zo ya dinga sawa shaitan ya dinga sawa annabi adamu wasi. ya zo da usulubi na nasiha da jan hankali sannan a cikin usulubar nasihar tasa da jan hankali sai da ya hada da rantsuwa a suratul a'rafi Allah sai da yace wa qasama kuma ya rantse musu da Allah yace inni lakuma minan nasihina wallahi nasiha nake muku na rantse da Allah wa'azi nake muku wannan ita ce yadda kuka gani ba komai yasa Allah yace kada ku ci ba sai dan idan kun ci ta to ba za ku dawwama a aljanna yanzu idan ba ku ci wannan itaciyar ba to ba tabbas za ku dawwama aljanna Mana kuma نهاكما ta, illa an الشجرة إلا أن ne au ta تكونا min الخالدين haka shedan ya zo ya dinga sawa annabi adam waswasi da shi da matarsa fa waswasa ilayhi shaytan wa qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi bazan nuna maka itaciyar da idan an ci za a dawwama ba wa mulkin laye bala da mulkin da har abada ba za a tsufa ba idan aka riga aka si waswasi taraddudi kokonto duk mutumin da ka ga ya saki Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da ya ja masa daga ƙarshe mai faru fa akala minha sai annabi adamu da matarsa hawa sai suka ci wannan itaciyar da Allah ya masa gargadi yake kada su ci suna ci saboda tasirin da saban Allah yake da shi Allah ya ce fa badad lahuma sau'atuhuma da suna zaune cikin mutunci da rufin asiri saboda tasiri da muni da saban Allah da yake da shi suna cin wannan bishiyar sai zaman tufafi ma ba zai iya zama a jikinsu ba sai ga sau'a sai ga tsiraici sai muni ya bayyana shine sau'a din da haka faɗafiƙa sai suka tashi ya sifani ma min waraƙil janna da suna zaune cikin rufin asiri da zaman lafiya da mutuncin sai suka koma suna mu ganye za su rufe tsirecinsu da shi da wannan ne malamai suka ce duk al'ummar da ta ɗauki saɓon Allah a matsayin abin yi ga dangada to duk girmanta da ta da buwayarta sai Allah ya kasanta ta ya wulaƙanta ta sai ta koma ta dawo ita ba komai bace kuma binciken da muka yi a Najeriya nan mafi yawancin gurare idan ka ga Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da wanda ba musulmi ba ya azabtar da musulmi a gurin to musulman gurin sai sun lalace tarbiyyarsu ta zama ɗaya da wanda ba musulmin ba sannan sai Allah ya yi wa musulmin azaba da wanda ba musulmin da suke gurin in kana yawo a wannan Najeriya za ka ga haka akwai guraren da idan ka je mutane musulmi ne amma ba ka iya bambance mu'amalarsu da wanda ba musulmi ba wani lokaci gurin lalacewa ma sai ka ga wanda ba musulmin ba sun fi zaƙewa su ne ‘yan gaba-gaba na haka tun da suka ci wannan itaciyar wa وطفقا يكسفان عليهما من ورق الجنة الله يتي وعسى آدم ربه فقوى ثم hufa ta ba alaihi wahada. qala bita min ha jami'an Allah ya ce ku sako daga aljanna ta ku duka za ku zo duniya ba'adukum li ba'adin adu sashen ku yana kin sashi fa in ma ya'tiyannakum minni hudan idan shiriya ta zo daga guri na zan aiko annabawa faman a hudaya duk mutumin da ya bi karantar wadda Allah ya aiko annabawa da ita wala yadillu ba zai ɓace ba cikin fagauniya wala ya shiga kuma ba zai sha wahala ba inda Allah subhanahu wa ta'ala ta shi yasa a suratul arafi tun da da ba wani mutum a doron ƙasa annabi adamu shine mutum na farko da Allah ta'ala ya sakko da shi daga sama wato aljanna aljannarsa kenan aka kawo shi ƙasa sakamakon cin itaciya da suka yi da shi da matarsa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa masa a suratul araf yace qala fiha tahayuna a cikin wannan ƙasar za ku rayu wa mutu na sannan a cikinta za ku mutu sannan wa minha juna, kuma daga cikin wannan ƙasar ne za a tayar da ku in ji Allah subhanahu wata'ala sannan Allah ta'ala sai ya ce mana wa laqad makkannaku fil ardi mun ba ku tamkini mun ba ku dama a bayan ƙasa waj'alna lakum fiha ma'aish mun sanya muku ababan da ba za ku iya rayuwa ba dole sai kun tashi kun neme su alma Allah ya ce qalilan ma tashkurun kaɗan ne kwarai daga cikin ku suke gode ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa dan haka ma'aish jam'i ne na ma'isha yadda za a ainihin wato rayu sannan Allah ya ce waje Allah da kun fi hama Aisha na sanya a cikin wannan rayuwar ta duniyar yadda za ku rayu wa mallasun lahu bi kuma ba ku da wani wanda zai azurta ku in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sai Allah ya ce wa in min shay'in babu wani abu illa inda na khaza'iluhu face taskar abin tana gurin Allah subhanahu wa ta'ala amma wa ma nunazziluhu ba ma saukar da abun illa bi qadrin ma'alum sai gwargwadon yadda zai ishe mutane gwargwadon yadda abin da ba zai zama banna a doron ƙasa ba to shi yasa da Allah yana lissafa ni'imar sa a wani gurin da yace amma yatasaaluna anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna summa kalla sayalamu sai Allah ya ce alam naj'al al-ardha mihada ba ni bane na shimfiɗa muku ƙasa shimfiɗawa in duk duniya ba ta da amsa Allah ya ba da amsa ya ce wal arda farashnaha ƙasa mu ne muka shimfiɗa ta kuma ya ce fa ni'mal mahiduna madalla da Allah wanda ya shimfiɗa ƙasa in ba nan da Allah ya so ka sani ba ka sanya aka yi aka shimfiɗa ƙasa ba dan haka Allah sai ya ce alam naj'al al arda mihada ba mu bane muka shimfiɗa muku ƙasa shimfiɗawa sannan waljibala autada Allah ya kawo girkage kan duwatsu ya saka a cikin ƙasar wanda suka zama notin da suka riƙe ƙasar suke hana ta motsi. Yau inda mutane idan sun yi gini ana gama gini za a ɗan girgiza ƙasar. Ba wanda yake da natsuwar da zai iya yin gidan ma da zai zauna a cikinta. Ka dai ka kalli ƙasashen duniya ka gani idan aka ce an yi girgizar ƙasa a cikin ɗan mintuna ka ga abin da yake faruwa. ƙasa ce kawai za ta buɗe da gine-gine da motoci da koma da komai kawai su shige sai ta rufe ciki shi yasa Allah sai ya ce wal jibala autada muka sanya girka-girkan duwatsu a ƙasa wanda suka zama notin da suke hana ƙasar motsi Allah subhanahu wata'ala shi wannan aikin shi kadai sannan ya faɗa ya ce wal jibala autada sannan wa khalaqnakum azwaja muka halicce ku dangi dangi akwai namiji akwai mace yanzu wannan bishiyar da kake ganinta wala akwai namiji akwai mace a ciki shi yasa duk ranar da kai rashin sa'a ka shuka mangwaro namiji a gidanka to tasowa kawai zai yama baki baki a gida yama baki baki a gida bai da wani amfani saboda namiji ka shuka shine waja'alnakum azwaja dan haka Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kowane abu mun halicce shi akwai dangin namiji akwai dangin mace sannan ya ce waje alna su subata mun sanya baccin da kuke zaman muku huta yanzu jiya daga safe zuwa dare ka shiga can ka fita can ka haura can ka tsallaka can ka ɗibo gajiya sanda ka je wani ma in yana zaune bai sanin sanda bacci yake kwashe shi daga ka bacci kafin ka tashi kana tashi za ka ji kawo tsake gajiyar ta tafi me ya faru me ya faru baka sani ba Da haka Allah sai ce wal jibala waj'alna nawmakum subata sai maka sanya baccin da kuke yi ya zama muku huta shi yasa duk wanda Allah ya jarrabe shi ya kai matakin da bai iya bacci sai ya sha magani to ya shiga bala'i akwai wanda ba sa iya bacci sai sun sha magani kuma da zaran ba maganin ba su ba bacci wani yana ba da labari abokai ne guda biyu tare suka taso suka yi makaranta ɗayan ya zama babban mutum ya samu aiki an ɗauki tsawon lokaci ba haɗu ba wata rana yana tafiya a gefen hanya kawai cikin wata shiyen mota za ka ɗauka breakfast ake bata da safe kawai shi yana tafiya a gefen titi sai ga an sha gaban shi da mota an yi fakin an yana tunanin ya rintama da gudu tun da zamani ne na satar mutane yanzu kawai sai kaga an baka an ɗauko mutum an danna shi mota da ƙarfin tsiya bai sa gudu ba sai ya ce mai dakata ai shi ne wani aka gaggaisa kwana biyu ya rayuwa ya ce mai ba komai ya shigo su ji suka tafi gidan shi kafin ɗin da aka sa a fala yana shiga ya taka sai duka makafarsa za ta nutse ga wasu dogayen kujeru ga waye ga waye ga waye shi da ya shiga falon ma kafin ya zauna akan kujera kafin din ma kawai ya ji ya mai nan ya kamata ya zauna aka je aka ɗauko wani nama ya ce da ya ci ji naman nan saboda jin daɗi alƙur'an sai da kunnen sai motsa aka kawo abinci suka ci aka kawo ruwan sanyi suka sha aka yi waye aka yi waye amma malam gafanka na kada ga AC na kada mutum yana gama ɗiba girki ba kawai sai bacci ya fashe shi ba shi kuma mutumin da ya ɗauko shi yana kallon shi sai da awa hudu yana bacci sannan ya tashi ya ce masa wallahi mamaki yake ya ce na me ya ce yadda Allah ya hore masa zai iya kwanta ya awa hudu yana bacci ya ce shi rabon da ya kwanta ya awa hudu a duniya yana bacci wallahi ya manta da haka sai aka zo za a raba ana alaji kuna jin daɗi shi ma na wallahi talaka kuna jin daɗi saboda irin wannan baccin shi rabon da ya kwanta ya wannan baccin ya manta wani babban mutum tafiya ta taɓa haɗa mu da shi muka je masauki muka gama abin da za a yi ni dai da na zo zan kwanta ƙasa da minti biyar ne bacci shi kuma yana kallo na har wajen karfe biyu na dare bai bacci ba da muka tashi da safe sai ce kawai shi abin da ya fahimta ina da karancin matsaloli a rayuwa Shi shi yasa ina zuwa na kwanta ne bacci ya ce wallahi bayan na yi bacci ya kai karfe biyu na dare bai bacci ba ya ce kuma da baccin ya ɗibe shi da bera zai motsa ya ce wallahi tashi ne leda in ya fara bacci da an motsa leda tashi ne kaga akwai matsala ai dan haka Allah sai ya ce waja'alna al-layla libasa kuma mun sanya dare ya zama muku libas sutura yana rufawa mutane asiri abinda ba za ka yi da rana ba da daddare sai ka yi ba wanda zai ganka inda za ka je da rana a gane kai ne da daddare sai ka je ba wanda ya san kai ne ka zo ka gama abinda za ka yi ka tafi saboda libas ne sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce waje allan nahara ma'asha mun sanya wuni wajen da za ku nemi abincin da za ku rayu idan gari ya waye shi yasa idan gari ya waye duk inda ya fi tarin tirin dandazon mutane da rana da daddare za ka ga nan ne kuma ya fi ko ina karancin jama'a kowa ya zo ya yi abin da zai ya ɗauki abin da zai ɗauka ya samu abin da zai samu kowa ya ainihin wato ya gaba to shi yasa Allah subhanahu wata'ala lokacin da arnan makka suka kalli annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce ma li hadar rasul ko suka ce laula nuzzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatin azim me yasa da Allah ya tashi saukar da qur'ani bai saukar da qur'ani ba akan ɗaya daga cikin mutane guda biyu suka ce a qa'ifa ga urwatu bin mas'ud as-saqafi kowa ya san babban mai kuɗi ne a makka ga walidu bin al hira, wanda saboda kudin shi har sai da Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida ku kyale ni ku banni da wanda na halicce shi shi shi kadai waja'altu lahu malam mamduda na shimfida masa dukiya wa bani na shuhuda gashi da kirka kirkan manyan yaya a kowane position da gwamnati take juyawa akwai yayan shi a gurin da suka faɗa haka sai Allah ya ce ka tambaye su wai su masu wannan maganan ahum ya muna rahmatar rabbika rahamar ubangiji su suke raba amsa ba su bane Allah sai ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muke raba ta a rayuwar mutane Allah sai ya ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin mun daga wani sama da wani a wajen daraja a wannan babi na rayuwa ta duniya me yasa Allah sai ce li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukuriya saboda wasu su riki wasu masu yi ma wasu aiki yau da a duniya da aka waye gari kowa ya labai ne to Allah kaɗai ya san me zai faru shi yasa sai ka samu a kotu akwai alƙali akwai mufti akwai masinja akwai yallaɓe kowa da aikin da zai yi kuma wani yana sama da wani dan rayuwar ta tafi shi yasa Allah ya ce li da ba'dhum ba'dan sukuriya saboda wasu su riki wasu masu ma wasu aiki saboda wani ya dara wani shi yasa akwai mukamin da zaka ga a cikin mutane a ƙasa ɗaya ake ba a yin biyu yau Najeriya inda ta waye gari kowa shugaban ƙasa ne to Allah kaɗai san me zai faru a cikinta. yau jihar Zamfara da ta waye gari kowa gwamna ne a Zamfara to wa zai ba wani umarni wani bi wa zai sa wani ba zai yi ba amma Allah sai ya ɗauki wani ya ɗora a kan wani ababar darajar ta rayuwar duniya don rayuwar ta tafi inda Allah subhanahu wa ta'ala to don haka idan Allah ya ɗauke ka ya ɗora ka akan wani ababi na rayuwar duniya kakka ɗauka to a lahira ma idan an tafi haka ne ta yiwu kai ne mai gida kai ne yallaɓai a guri wani gashi aiki yake ne ya wanke maka mota wani a gidan aiki yake ne ya goge maka ɗaki wani aiki yake ne ya je yi maka cefani. amma wallahi idan alaƙarsa da Allah ta fi kyau sama da alaƙarka a gurin Allah shine babba ba kai bane babba domin ƙa'ida ta inna akramakum inda Allah a tana nan shi yasa Allah ya kira alkiyama ya ce mata khafidatur rafi'a za ta daga darajar wasu mutane kuma za ta yi ƙasa da darajar wasu mutane akwai wanda duk in zai zo tare sai an babbanke mutane saboda shi a gafara a gafara a da ƙura a tattake guri ga babbanin zai zo ga babbanin zai zo sai an je lahira kuma ka ga katan babba ne a wuta akwai wanda zai zo guri inda zai biyo ta kofar nan dan agali sai tare shi zare mai ido ce ka koma in zai yi ne magana ba za a ba shi dama ya magana ba kuma babba ne a gurin Allah shi yasa Allah ya kira alkiyama ya ce mata khafidatur rafi'a da haka Allah ya faɗa a wani gurin ya ce huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataku Allah shi ya ku wani yana maye a bayan kasa. yanzu waye limami a wannan masallacin to duk wanda yake liman a wannan masallacin wata ran ko yana so ko bai so wallahi siyata ya ne wani ya wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala yanzu waye gwamna a jihar Zamfara da ai ba shi bane wani ne ya tafi wani ya zo to kuma tsari na Allah ya sa dole ko yana so ko bai so sai ya tafi wani ya zo wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yace kuma dan Allah madaukakin sarki ya jarrabe ku cikin abinda Allah madaukakin sarki ya baku da haka idan Allah kai yi ma jarrabawa ya baka matsayi babba akwai mutane ƙasa da kai to wannan ka ɗauke shi jarrabawa ce gwada ka Allah subhanahu wata'ala yayi shi yasa yace ma fima ataku da haka a ƙarshe Allah sai ya ce musu wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmar Ubangiji ta fi abin da suke tunani na mutum ya tara na tarkatan duniya na annabta da Allah ya baka. shi yasa Allah ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida in ba da duk duniya kadda ta kafurta ba ma Allah ya ce la ja'alna liman yaqur bir rahmani da sai mun sanya wa duk wanda ya kafurce ma Allah mai rahama da sai mun sanya mata ainihin wato lubuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij alaiha yasaru da kana kafurce ma Allah sai a baka wato ba ma gida na zinari kyau za a dauka a baka saboda ka kafurce ma Allah Kama yanzu imanin mutane da kuɗi yanzu ina ba shi nan kana kallon mutum yanzu wani saboda kuɗi sai ga ya shiga aƙidar shiya ya bar aƙidar sunna wani saboda an sai mai babur sai ya bar aƙidar sunna je shiga aƙidar aƙidar shiya to ballantana a ce mai za a ba shi gida na zinari min fiddatin wa ma'arij alaiha yadharun wa li buyutihim suqufan wa li buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaqun da haka Allah da ya gama sai yake wa zukuruka wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wannan duk tarkace ne na rayuwar duniya da Allah yake ba dan adam dan ya jarrabe shi da ainihin wato shi to shi yasa da ya gama sai ya ce wa man ya ashu an zikirin rahmani duk mutumin da ya rayu a rayuwarsa ta duniya ya riga ya sauka daga layi bai da wani hammu sai kokarin kullun yadda rayuwar za ta yi kyau kuma ya bar zikirin Allah Allah sai yake nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin sannan Allah ya faɗa a wani gurin ya ce wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka kana barin dokar Allah a rayuwarka wajen neman yadda za ka rayu sai Allah ya haɗa ka da kunci ba dole ka samu abin da kake so ba in ka samu ba dole hankalinka ya kwanta yadda kake nufi ba sai ka ga yau bala'i jibu bala'i ga ta tashin hankali haka za ka yi ta fama da rayuwa haka mata ka koma zuwa ga Allah shi yasa yanzu shi nan kana ganin mutane da kuɗaɗe a hannunsa a Najeriya amma ana fama da ƴan kwanta kwanta da ƴan tashi tashi in ka ba hanya ba tabbas za ka kai idan akwai yiwuwar ka haɗu da ƴan kwanta kwanta idan kana gida ba tabbas akwai yiwuwar ƴan tashi tashi za su a gida in kana kwance akwai ƴan tashi tashi in ka ba hanya akwai ƴan kwanta kwanta mutane ne za su zo su tara kuɗi su riƙe ai ta kiran mutane ku kawo addinin Allah za a yi ha an haula ita da auna da tun fiƙo? fi sabilillah amma fa minku manya yabkal kowa sai ya rike kuɗinsa. sa rowacin ana wa ƴan uwa da dangi da abokan arziki yanzu Allah da annaba ake wa rowa shi yasa Allah ya ce wa manya fa inna ma bakalu an nafsi duk mutumin da ya rowa to musibar ruwa sai ta kare kansa dan yana ji yana gani sai ya ga abin da zai ainihin wato faru wannan yana daga ciki Na haka Allah ta'ala sai ya ce walau basatallahu rizqa li ibadihi da Allah ya shimfida arziki ga bayansa kowa aka yi shi mai kuɗi ne labaghu fil ardi to da kowa kuma ya zama azzalimi a doron ƙasa kuwa yau inda za a wayi gari duk garin nan kowa mai kuɗi ne ba wani talakan da wani zai iya sa wani aiki ko wani yamma wani kaza to ya da rayuwa za ta zama amma Allah ya ce walakin yunzilu bi qadarin ma yasha Allah yana saukar da arziki ne gwargwadon yadda zai ishi bayi sai a ɗora wani saman wani wani saman wani da haka ya ce inna Allah lallai shi Allah ainihin wato walakin yunzilu bi qadarin ma yasha hu bi ibadihi khabirun basir Allah dangane da bayansa kwararre ne ya san su ciki da baya sannan yana ganin kowa sanin da yayi ciki da baya da ya yi ɗan adam ya san buƙatar ɗan adam ya san kaza na shi sai shimfiɗa masa ƙasa duk wani abu da za ka gani a hannun wani kana so abin ka kai zuwa gare shi to ba za ka iya kai zuwa gare shi ba sai ta hanya guda biyu hanya ta farko ko dai aiki hanya ta biyu ko kasuwanci don haka idan ba hanya ta aiki ba in maka abu kaza in karɓi kaza a madadin aikin ko in ɗauki abu kaza in baka kai ka bani kuɗi a madadin wannan abu banda Allah ya sa wannan tsarin to da duk wanda ya ga wani abu yana so a hannun wani to rayuwar za ta koma kawai kamar dabbobi da na ga abu hannunka ina son ka ina bi karfin kan turmushe kan karba shi kenan kawai haka rayuwar za ta zama kuma yayin da rayuwa ta riga ta zama haka ba ta da tsari ai kuma rayuwar ba za ta yi ainihin wato kyau ba kamar yadda ka ga dai namun daji suna yi duk wanda ya fi karfin wani ya murkushe wani haka ake a daji duk wanda ya fi ƙarfin wani ya cinye wani haka ake to irin wannan rayuwar a cikin mutane Allah bai yadda da ita ba shi yasa sai ya sanya tsarin yadda za a yi rayuwar ta tafi dan ta zauna lami ainihin wato lafiya lau wannan yana daga ciki a suratul qasasi Allah ya tambayi mutane yace qul ara'aytum ku bani labari in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah idan Allah ya ɗauki kwanakin duniya ya mayar da su dare titir har ranar tashin kiyama yanzu jiya da rana ta faɗi ƙarfe shida aka shiga dare yau da aka yi sallar asuba ƙarfe shida shida da wani abu idan bakwai ya yi ba ya kamata rana ta fito ba sai aga bakwai dare ƙarfe takwas yanzu haka kaga ana cikin dare a yi sati ɗaya dare wata ɗaya dare shekara ɗaya dare Allah ya tambayi mutanen duniya ya ce man ilahun gairun gairullahi ya cikin bidiya akwai wani allan da ya isa ya zo muku da ranar da za ku gane gari ya wai babu shi yasa ya ce afala tasma'un me yasa mutane ba sa jin abin da ake faɗa musu na ayoyin Allah ji na su ga girman su su karɓa sannan ya ce ƙul a ra'aitin ku bani labari in ja'ala Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati idan Allah ya dauki kwanakin duniya ya mayar da su wuni ta cir har ranar tashin alkiyama aka sin wancan man ilahun ghairullahi ya atikum bilailin taskununa fihi wani wani Allah ne ya isa ya zo muku da daren da za ku gane ainihin wato da ranar da za ku gane ainihin wato gari ya waye ko wane ne sai zo muku da daren da kuke samun natsuwa a cikin shi babu sai yace afala tubsiru sai yace to wa min rahmatihi yana daga cikin rahama ta Allah ja'ala lakum al-laila wan nahara Allah sai sanya mana dare sai ya sanya mana wuni shi yasa zamu ga a suratu shamsi yana daga cikin abubuwa guda bakwai da Allah ya rantsuwa da su yace wallayl idza yaghshaha wan nahari idza jallaha Allah ya rantsi da dare idan ya lullube wuni sannan ya rantsi da wuni a lokacin da wuni ya bayyana subhanahu wata'ala sai ya ce to wa min rahmatihi yana daga cikin rahama da tausayi da jin kai na Allah ja'ala lakum al-laila wan nahara Allah ya sanya mana dare sannan ya sanya mana wuni me amfanin dare da wuni din kamar an tambaye Allah sai Allah ya ce shi daren litaskunu fihi dan a cikin ne kuke samun natsuwa idan kuka tashi kuka je kuka yi bige bigen ku kuka dawo me amfanin wunin Allah sai ya ce walitabtagu min fadlihi dan ku tashi ku je ku nemo falalar Allah subhanahu wata'ala idan kuka nemo falalar Allah kuma abinda ake so shine wala allakum tashkurun don ku gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau cikin abin da kuka samu na falalar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kuma Allah ana gode masa ta hanyar aiki mai kyau ne idan ya maka ni'ima sai ka yi aiki mai kyau a muƙabilin ni'imar da ya maka. Amma yanzu da yawa daga cikin mutane suna ma Allah godiyar maye. Mutum Allah ya man ni'ima da ya tafi sai ka ga ya tsofano Allah rigima. Sai ka ga su ne za a gayyato makaɗa yanzu ban cire maka kowane gari idan aka ce za a gayyato wani shahararren mawaki yadda za a zo a mai hidima a kashe mai kuɗi wallahi da wahala a iya gayyato malamin addini a mai wannan hidima a kashe mai kuɗi da wahala akwai garin da naje ake bani labari lokacin shata yana gare akwai wani zuwa da yayi wallahi sai da aka yi buhu guda hudu na kuɗi a wannan buhu wannan fa buhu buhu guda hudu na kuɗi aka yi a cika a danna a kawar da shi gefe a ɗauko wani a cika a danna a mayar da shi gefe buhu guda hudu ko kuna nan malamin addini da ya neme ce a bashi kaza sai a ce shi kenan malamai yanzu sun koma ba sa yin abu don Allah kuma bai hana su je su gayyato wasu matsiyata da waye da waye da waye kaga sun zo sun kashe kuɗi. a ƙauyuka irin waɗannan sai ka ga wani lokaci ina nufin wajen gari ma ba irin nan ba idan aka ce maka kaka ta yi duk wani ɗan ba da ya shahara a yankin sai an gayyato shi dandan ban su za su kama mai gidan da zai zauna idan da karuwar da ɗan ban zai yi amfani da ita su za su ɗauki nauyin biyan kuɗin karuwa har a gama wannan wasan damban a tashi haka mutane suke ma Allah godiyar maye to duk kuma wanda ya ji Allah ya man ni'ima ya je ya saba ma Allah a muƙabilin ni'imar da yi masa to ka jira ranar da Allah zai sance ta ba tare da ya sani ba wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida sannan Allah ya sake faɗa mana ya ce waje annan laila wannan hara ayace ne Allah ya sanya ayoyi guda biyu su ne dare da wuri. me yasa ibnu darid ya faɗa a cikin makasura ya ce innal jadidain sababbi guda biyu idan mastawliya ala jadidin duk sanda suka yi rinjaye akan sabo waye sababbi guda biyu allaili wannan ha waye sabo shine matashi to duk lokacin da allaili wan haru dare da wuni suka nace wa sabo shine saurayi ko budurwa to ka jira ka gani nan gaba me zai faru duk wanda ka ganshi da furfura an yi lokacin da ba furfura allaili wannan haru ne kawai suka nace mai kawai sai ya gari kawai sai ya ganshi da furfura wanda ka ganshi ya duka ya tankwara kaman geza to ka bincika an yi lokacin da a tsaye yake kamar ka amma saboda dare yana zuwa ya wuce wuni yana zuwa ya wuce kawai sai wayo gari ya ga ya duka shi yasa Allah sai ce waje alnan laila wan nahara ayatayn mun sanya al-lailu wan naharu ayoyi ne guda biyu famhauna ayatan laili waje alna ayatan nahari mubsira da haka famhauna sai mu shafe ayatan laili aya ta dare Waje waja'alna ayatan nahari sai mu sanya aya ta wuni a matsayin tunatarwa me yasa Allah ce tabtagu fadlan min rabbikum dan ku tashi ku nemi falalar ubangijinku wa lita'lamu adad as-sinina wal hisab dan ku san adadi na lissafi shekaru dan haka Allah ya ce wa kullu shay'in fassalnahu tafsila kowane abu sai da muka yi bayanin sa kulla kulla warka warka daki daki ɗaya bayan ɗaya haka muke bayanin sa to yadda kaga Allah ya diddige lissafin shekaru ta hanyar zuwan dare da wuni a samu kwanaki guda bakwai daga nan a samu kwana wato sati hudu wata ɗaya daga nan a samu watanni watanni su samar da shekara shekara su samar da shekaru a haka rayuwar ɗan adam take ƙarewa to haka kuma Allah zai tsayar da ɗan adam ɗin ya masa hisabi cikin abin da ya gudana a shekara da shekaru da wata da watanni da kwana da kwanaki shi yasa da ya gama wannan aya sai ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wallahi kowane mutum da kake gani yana rayuwa a duniya mun rataya masa tape recorder da take naɗar duk wani abu da zai a duniya har ya gama rayuwarsa ya koma zuwa ga Allah idan kana so ka gane wannan ba ma Allah ba bature da yake dan uwanka mutum yayi wani akwati a jikin jirgin sama da ake ce masa black box shi wannan black box din idan aka yi hatsari da jirgin sama komai zai iya lalacewa a jikin jirgin amma ban da black box din kuma ko a ina ya faɗi sai sun ɗauko wannan black box din da haka idan jirgi ya samu matsala daga sanda ya samu matsala har ya je ya faɗi sai sun ɗauko wannan black box din shi zai ba su bayanai tun daga sanda jirgin ya samu matsala har ya je faɗi me ya faru wannan ɗan adam ne ɗan uwanka a duniya Allah ya ba shi ikon yin wannan ya kuma ubangijin da ya halarci shi wannan ɗan adam ɗin shi yasa Allah ya ce wa kulla shay'in fassalnahu tafsila Allah ya faɗa ya ce Allahu allazi sakhkhara lakumul bahra al fulku bi amri fihi bi amri Allah shine ya sawwake mana ya hore mana teku kuma tana tafiya wato da umarnin shi Allah subhanahu wata'ala duk wanda ranar da mutum ya je Lagos bakin ruwa za ka sha mamaki wannan yana daga cikin mu'jiza ta Qur'ani annabin nan da yake magana bai taba zuwa teku ba amma sai gashi yana bada labarin abin da yake faruwa a teku bai taba zuwa teku ba kaga kwale-kwale jirgin ruwa a bakin teku ta yi girman unguwan nan ta zo ta tsaya wasu ma rayuwa suke a ciki mantawa suke ma suna cikin ruwa da filin kwallo akwai a jirgi da kasuwa da komai da komai a cikin ruwa jirgi ne kuma amma ikon Allah wannan jirgin yana tafiya a ruwa da za ka je tekun ka ɗauki wannan wayar ka sake ta nitsewa za ta amma kuma ga jirgin shi yana tafiya bai nitse ba waye ya riƙe wancan ya ƙi riƙe wannan shine Allah subhanahu wata'ala shi yasa yace Allahu alladhi Allah shine wanda sakkar lakumul bahra shi ya hore muku teku yadda za ku yi tafiya da kwale-kwale a cikinta don kuma ku nemi falala ta Allah subhanahu wata'ala to don haka ya tabbata a cikin sunan ibn Maja ya buɗe babu liktisari fi talabil ma'isha babun da ke magana mutum ya zama tsaka tsakiya wajen neman abin da zai rayu dole ɗan adam zai rayu kuma dole ya nemi abin da zai rayu to sai dai ɗayan biyu ne ko ka nemi abin da za ka rayu ta hanya mai kyau ko ka nemi abin da za ka rayu ta hanya mara kyau kuma da yawa daga cikin mutane da kake gani lalacewar da take samun su tana samun su ne ta hanyar abincin da za su ci shi yasa malamai suka ce man la yamliku qutahu la yamliku duk idan baka mallaki hanyar samun abincinka ba to baka mallaki makomarka ba shi yasa baka da ikon kace sai an ce ma kace duk ranar da ba a ce maka kace ba kace to dole ka nemi tuba kuma baka da ikon kace to shi yasa za mu ga mutum na farko a cikin wannan al'ummar shine annabi Muhammad duk an karanta asira mahaifin annabi Muhammad Abdullahi ya rasu tun annabi yana ciki kafin ya zo duniya. Ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauki mahaifiyarsa, wanda ya ɗauki renansa ne Abu Talibi ko Abdul Mutallib shi ya ɗauki renansa yana da shekara biyu wato shekara takwas kenan Abdul Mutallib ya rasu. ya dawo hannun dan uwan mahaifinsa shine Abu Talib baban Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda duk a wannan matakin da annabi ya koma zuwa ga Allah babansa bai mutu ya bar masa wani abu na dukiya ba sai an tara dabbobin mutane annabi ya gargada su ya tafi kiwo ya je ya wani da su ya dawo a biya shi da wannan abin yake rayuwa su kuma yanzu mutane kowa yanzu ya kosa kowa so yake siya ya kuɗi kowa so yake siya yi kuɗi ta kowane hanya kuma shortcut ake so a yi shortcut wannan yi tilasta mu wasu shiga tsafe-tsafe yanzu da shiga harkar luwaɗi da shiga harkar kaza harkar kowan nai harkar damfara harkar kaza ta kowace ɗiya sai an yi kuɗi kuma babu al'ummar da take da matsala a wannan janibin irin al'ummar da ake kiran kiransa hausa fulani mu muka fi matsala a wannan janibi yanzu da yawa an ta'allaka ga karatun boko yana da kyau a yi karatun boko amma yanzu su kansu jami'o'i ai sun fito da wani kwas yanzu na manta sunan kwas ɗin yanzu duk ɗalibin da ya je jami'a da ba dole ba ne amma yanzu dole sai kai kwas tun kana dalibi za su faɗa ma sai ba dole bane in ka gama karatu kai aikin gwamnati ka san wannan yanzu yadda Najeriya take fa kamar yanzu wancan fiye watan ne yanzu idan kana tsananin jin kishi sai aka ɗauko leda guda ɗaya aka baka da Allah za ka sha shi da mutuntawa ko ba za ka sha shi da mutuntawa da mutuntawa mutum zai sha shi saboda yana tsananin jin kishi kuma aka ɗauko fiye wata aka ba shi ɗaya sai sha idan aka ɗauko na biyu aka baka ka sha to irin mutuntawar da kai ma na farko gurin sha saboda ka fi buƙatuwa gare shi ba ta kai na biyu ba idan ka sha na biyun ka ƙoshi idan aka ɗauko na uku aka baka ina za ka saka shi sai dai ka riƙe shi a hannunka ba ka da yadda za ka yi da shi to a matakin farko gwamnati ta ɗauki mutane aiki ta ɗauki mutane a mataki na biyu to yanzu an kai matakin da ba ma inda za a saka mutanen sai ɗalibai masu tarin yawa sai su gama karatu a jami'a a shekara a jami'o'in ƙasar nan amma wallahi gwamnati ba ta iya samarwa da ɗaya bisa biyar na wa'annan ɗaliban da suka gama karatu a wa'annan makarantu dalili na farko Allah ya jarrabi al'umma da shugabannin da abin da ya kamata a ɗauki mutane don a aiki sace kuɗin suke wasu dalili na biyu kuma su kansu mutanen kowa ya dogara cewa lallai ba zai wani aiki ba sai aikin da lallai shi zai ji ya samu kuɗi a kan shi wannan yana ciki don haka ya zamanto yanzu jami'o'i sun fito da wannan tsarin cewa in dai kana ɗalibi dole sai ka yi wannan kotsin tun kafin ka bar jami'a kasancewa idan ka gama ta ba dole ba ne kai aikin gwamnati yanzu masu digiri nawa ne suke zaune ba su da ne, nawa ne kuma wata matsala shi ne ban dai sani a nan ba mafi yawanci duk inda aka ce maka gari ne to ɗan garin ba sa iya tsina na wani abu baƙo ne yake zuwa daga wani gari sana'ar da ɗan gari ba zai iya ba shi sai ya ɗauki sana'ar yi eh sai dai gori wannan banza yaushe ya zo garin nan fa zai same mu to nan ɗan banza an same ka baka da ko me amfanin ka wannan me Baƙo ne fa mu ne yan garin nan anan yanzu ya same mu to da aka zo aka same ka sai me yanzu na tabbatar da zaka shiga cikin garin gusau cikin zamfara inda zaka kirga masu kuɗi da waye da waye na garin da manya wallahi zai wahala ka samu kaso goma daga ciki kaso takwas wallahi sai ka samu ba yan cikin garin bane shiga cikin garin su duk baki ne wallahi ba yan cikin asalin garin bane su yan gari ina ba sa iya in jajircewa ne gurin karatu ba sa iya daurewa su karatu in jajircewa ne gurin neman kuɗi ba sa iya daurewa su jajirce su kuɗi shi yasa mafi yawancin duk wanda za ka ji an ɗaga shi a gwamnati an faɗi mukamin sa to sai ka ji kuma an jingina shi da ƙauyen da ya fito a ce wane wane kaza wane wane kaza wane wane kaza ko ba haka abin yake ba amma dai dan cikin gari ne to wannan gaskiyar magana da ainihin wato wahala lokaci an gane eh to wannan yana daga ciki to don haka ya zamanto yanzu a garuruwa da dama yanzu in ka kalli sana'o'i da dama har yanzu akwai sana'o'in da ba mutanen mace ba za ka gane wannan ba sai ranar lahadi ta wata matsala ta faru da kai ranka sai ya ɓaci saboda mutanenmu kowa kawai yana son sana'ar da yanzu yanzu yake so ya kuɗi haka shi wannan shine matsalar in ka ɗauki yaran da ba yaran hausawa ba ka tura su aiki haƙuri da suke yi don su koyi sana'ar da biyayya wallahi tallahi yaran mu ba sa yin wannan haƙuri wani ma zai ce alaga ta malam baba zai yi ba mai gida na ya aike ni ina kallo in ciwo abinci in ciwo ya cinye hana ni ce shi san ba zai yi ba akwai wani mutum muna fiye da shi ya ce akwai yara guda uku da aka kawo mai su koyi aiki ɗaya ba musulmi ba bi musulmi ya ce wallahi yana da kishin wa'annan musulman yaran su daure su iya aikin ya ce amma ba sa yi ya ce wannan yaran da ba yaran ba musulmi ba ya ce wallahi tallahi shi bai bari karfe takwas ya ta zo gurin aiki karfe bakwai da wani abu yake zuwa ya zo ya share gurin aikin ya yi kaza ya yi musu kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ce wa'ancan yaran kuma ba sa zuwa aiki sai karfe goma sha ɗaya za su zo shi da ya ce ogan ma sai sun riga shi zuwa gurin sai ya riga su zuwa gurin aiki sannan idan sun ga dama yau su zo gobe su ki zuwa haka suke da haka in ka kalli sana'ar gyaran mota muna da karanci a ciki sana'a ta faci in ba zuba ma da ake samun mutanen mu na koya muna da karanci a ciki sana'a ta sai da kayan mota muna da karanci a ciki sana'a ta kaza muna da karanci a ciki akwai sana'o'in da har yanzu al'ummar musulmi a Najeriya ba su da hannu a kanta saboda mun riga mun yi watsi da ita kowa yana so su yayi kuɗi to idan yaron ka ya taso yanzu tun yana ƙarami ka haɗa mai da abu guda biyu ya koyi karatu sannan ya koyi me ya koyi sana'a wanda kun ga waɗanda ba mu ba haka suke ma yaran su lokacin da yaran suke me suke tasowa duk lokacin da ba lokacin karatu bane a wajen yaro to sukan maye shi da ya zama gurbi ne na lokacin da zai koyi me zai koyi sana'a dan sama ba ta zubar da kuɗi duk kuma wanda ya zauna ya ce yana jiran a yi ruwan kuɗi ka san da ne idan muna yara ake ba da labari an yi ruwan kuɗi a cewa an yi ruwan kuɗi a wani gari kai ma kana nan kana tsammanin mara baka wai malin ya ƙi noma saboda jiran ka kana sa ran za a yi ruwan kuɗi daga sama ka ɗiba ka ci gaba da jira ga ranar da za ta zubo da arziki to wannan yana daga ciki to shi yasa da kafirai suka ce mali hadar rasul wannan wani irin annabi ne ya akulu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswa kuma yana zuwa kasuwa laula unzila ilayhi malakun yakuna ma'ahu nadira me yasa ba saukar da mala'ika tare da shi su dinga yawan wa'azi ba wannan kalubalen muna da shi yanzu a garin shinkafin nan watakila da za ka bibiyi masu harkar gyaran mota a nan garin to ina tabbatar maka watakila sai ka samu adadi na mutanen da ba mu ba sun fewa akan mu. haka ne tare da kuma garin namu ne haka ne da za ka bi garin nan inda za ka samu ana siyar da kayan safiya fat na motoci to watakila sai ka samu adadi na wanda ba mu ba shi ya fi yawa sama da mu haka ne kowa kawai yana nan yana jiran ya samu kuɗi a banza ya yi shirkot ya samu kuɗi ya samu ki samun matsala to kun ga wannan matsalar wallahi yana da kyau a umman musulmi a duk inda suke su ji tsoron Allah su farga su tashi su gyara a kanta kayan plumbing din nan plumber sai ka samu in ka je wasu gurare da yawa wanda suke mu'amalar kayan wajen siyo su da siyar da su ba musulmi bane menene ba musulmi bane menene kawai mu kowa da yana so ya samu hanyar da in ka ji mutanenmu suna ta neman aiki to fa ana tafafi cikin da za a samu aiki a NNPC ne a rafanari yadda da ya samu aiki cikin shekara ɗaya ko biyu ya zo ya sai wata zuƙiƙin mota ya samu wata unguwa kamar nan ya gini ya zo ya ta tada ƙura a garin a shi kenan wane ya samu kuɗi alhamdulillah alhamdulillah ta hanya mai kyau ya samu ba ta hanya mai kyau bane su dai mutane ba matsalarsu ba ce wannan yana ciki to saboda haka kun ga yanzu waɗannan abubuwan idan ka dogara cewa ba za ka koyi wani aiki ba za ka je ne kai karatu kawai na farko dai karatun na Najeriya yadda yake ɗaya kenan karatun da ya kamata ka gama a shekara hudu in ba sa'a ba sai kai shekara shida baka gama da an fara sai malaman su daka yaji buhu ɗaya da rabi su tafi yaji sai san shanye shi sannan za su dawo shi kenan wannan semester da waye da waye duk ta ƙare a yajin aiki ba za ku gama karatun ba sannan kai ne wannan kai ne wannan kai ne wannan da ƙyar za ka samu ka gama karatun sai ka gama karatun kuma yanzu sai ka zo fafutuka kuma neman aiki yadda za a yi kowa ya san yadda aiki yake a najeriya yanzu kwanaki da hukumar 'yan sanda za ta ɗauki mutane mutum dubu goma za ta ɗauka sama da mutum miliyan ɗaya suka yi a filan a najeriya mutum miliyan ɗaya mutum nawa za a ɗauka dan girman Allah a cikin mutum dubu goma ana neman mutum sama da miliyan ɗaya sun yi apply nawa za a ɗauka hukumar kwastan kwanaki da ta sanar za ta ɗauki mutane kowace jiha ba ta wuce za ta ɗauki mutum dubu ɗaya da wani abu ba babu jihar da ƙarancin mutanen da suka yi apply bai fi dubu hamsin ba akwai jihar da sai ka samu adadin mutanen da suka je don a ɗauke su aiki sun fi mutum dubu saba'in ba wasu han mutuwa sai da suka yi wacan wajen neman aiki ka gama karatu da wahala ka tafi neman aiki da wahala ka mutu a can wannan fa shine fa halin da ake ciki a ƙasan nan shi yasa zaka ga wanda suka san abin da suke wasu tun suna fara karatu sukan kafa ka abu ne yadda za su yi harka ta neman kuɗinsu a gefe ta kasuwanci da kaza da kaza ba da tunanin wai ba su da wani abu da za su yi a rayuwarsu ba sai ainihin wato aiki kaɗai kuma sannan ai hatta wanda suke masu aikin na yanzu suna da dabara da wayan da ba sa dogara da aikin shi kaɗai mutum zaka ga yana aiki amma ya kafa can ya kafa can ya kafa can a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin da kuɗaɗe yake shigo masa a matsayin sana'a wannan yana daga ciki to don haka wajibi ne musamman ga shugabanni na addini a garin nan su tashi su gaba da faɗakar da mutane irin wa'annan sana'o'in da mutanenmu suka yi nisa da su ba su da alaƙa da su to yana da kyau a yi ƙoƙari a tuttura yara a yi musu tarbiyya a lallashe su kuma su ainihin wato ya haƙuri gurin koyon irin wa'annan sana'o'in don wallahi hatta ma tarbiyyar yadda za a koyo sana'a wallahi sai an wa yaran mu tarbiyya sannan za su yi haƙuri su koyi sana'a in ba haka ba za ka tura yaro gurin koyon aiki ya zazzage mai gidan ya dawo ya zama shi in ka ce mai mai faru ya ce ya ga mai gidan ya matsa mai ne shi kenan kuma kana barin yaro ba sana'a to dole ya nemo makan shi abin da zai to wajen nemowa ne to baka san kuma me zai nemo ba kuma a wajen wa zai nemo daga nan ne ainihin wato matsala take ainihin wato faruwa Allah madaukakin sarki ya tsare mu hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullahi ya ce annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ya ayyuhan nasu ya ku mutane, ittaqullaha ku ji tsoron Allah, wa admilu fi talab ku kyautata hanyar da za ku nemi abincin da za ku rayu. Fa inna nafsan lan mota, lallai babu wata rai da za ta mutu hatta tastakmila rizqa. A watar wayar yace inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i mala'ika jibrilu ya saukar da wahayi a cikin zuciyata ya ce anna nafsan babu wata rai da za ta mutu ta koma zuwa ga Allah sai ta ci ta cinye abin da Allah ya rubuta mata na arziki da haka annabi ya ce ku ji tsoron Allah sannan ku kyautata hanyar da za ku nemi abincin da za ku rayu da haka arrisku da al'ajalu haka suke tafiya ga alrisku a gaba sannan ga al'ajalu a baya ba za ka bar duniya ba sai arzikinka ya fara karewa kafin ajalinka yi ya kare ya tabbata a ranar juma'a da an gama sallah Allah zai ce fa'iza qudiyatu salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ba a munasabar yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a ba da kun ji an kira sallah to duk wani siye da siyarwa da hada-hada da take da alaƙa da neman abin da za a rayu a batta a yi gaugawa a tafi zikirin Allah shine sallar juma'a da haka yana daga cikin guraren da idan ciniki ya faru to a ɓata shi in dai an riga an yi kiran sallah na biyu da haka Allah ya ce daga nan fa'iza ƙudiyatis salatu idan an gama sallar juma'a fanta shuru fil ardi kowa ya tafi wata gomin fadlillahi ya je ya ci gaba da neman falalan Allah a doron ƙasa sannan wadkurullaha kasiran la'allakum tuflihu da haka a wancan lokacin har Allah madaukakin sarki sai da ya ce wa annabi da wanda suke tare da shi ya ce masu wa idara au tijaratan aw lahwa min faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima da Allah ya ce musu qul inda Allah khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin to daga nan sahabbai suka gyara wannan ya zamanto ba su yadda alaƙar neman abincin da za su ci ba ta ɓata alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala har sai da Allah ya masu shaida ya ce musu rijalu su sahabbai wasu mazaje ne la tulhihim tijaratun wala bai'un an har ka siye da siyarwa bai shigaltar da su daga zikirin Allah subhanahu ta'ala shi yasa za ku ga Qur'ani yayi magana akan kasuwanci da ya faɗi ayatul dain ayar da tafi kowace aya tsawo a Qur'ani bai gama ta ba har sai da Allah ya magana kasuwanci a ciki yace zalikum aqsatu inda Allah wa aqwamu lish-shahadati wa adana alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum junahun alla tattubuha sannan ya faɗa yace wa ashidu idza tabaya'tu ku kafa shaida lokacin da mu'amala ta siye da siyarwa ta shiga sannan Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyarku da banna illa an takuna tijaratan an taradun minkum sai fa idan ta hanyar kasuwanci ne me at-tijara shine dama al-iwadu ne ake samu musanya ka ba da wani abu ka karbo wani abu to shi yasa ko dai dama a samu irin wannan ko a samu aiki wanda zai tsaya makwafin in maka aiki ka ɗauko wani abu ka ainihin wato bani wannan ita ce kaɗai hanyar da ake ainihin wato rayuwa lami lafiya lau sannan Allah ya ce mana wa ahallallahu albai'a wa harrama riba Allah ya halatta siye da siyarwa sannan ya haramta ainihin wato riba dan haka shi yasa za ku ga Qur'ani ya karkata zuwa gaba matsaloli guda biyu muhimmanci matsalar kasuwanci da matsalar abin da ya shafi harkar noma me yasa saboda nan gaba ba kana ji kana kallo ba walla duk abin da duniya take ta kama da shi na tattalin arziki sai ya kare sai an dawo daga kasuwanci sai noma yanzu ai wa ma ƙomi lutun minkum bi bai inda ba gashi nan ana ji ana gani ba duniya ba man fetur take takama da shi ba yanzu kasashen da suke da man fetur din an samu matsala ko ba samu ba an samu to dan haka addinin musulunci ya kwadaitar da mu akan neman yadda mutum zai yi rayu ya tabbata daga miqdad yace annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya ce ma akal ahadun ta'amun qatun khairin ɗayan ku bai taɓa cin abinci mafi alheri ba min an yi akula min amali yadihi kan ya je aiki da hannunsa ya samu kuɗin ya ci wannan abincin sai annabi ya ce wa inna lahi dawud alaihi salam kana akulu min amali yadihi a wata ruwayan kana la ya akulu illa min amali yadihi idan annabi dawud ba shi ya je aiki da kanshi bai samu kuɗin ko ka bashi bai yadda yawan amfani da ainihin wato wannan kuɗin bai yadda shehu usman dan fodiyo Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ka je ka bincika shehu usman dan fodiyo shekara arba'in da yi a nan ƙasar yana karatu da karantarwa da shi da sa dan uwansa abdullahi gwandu me sana'ar shehu igiya yake igiya yake yana da lokacin da zai yi darasi da lokacin da zai yi igiya ɗaliban su ɗiba su kai igiyar su siyar in an siyar a kasa kuɗin gida uku ɗaya a kawo ma shehu abin da zai ce fa ne ɗaya a yi mai a siyo mai abin da zai wace igiyar ɗaya kuma shehu ya ajiye saboda jiran ko ta ɓaci haka yake shekara arba'in amma idan ma ɗalibai suka cinye lokacin malami bai da lokacin da zai tashi da wani aiki la yastati'una daraban fil ardi yahsabuhum al jahilu aghniya kaga dole su sanya zasu da malam dan akwai abin da bai haduwa wallahi ka tambayi duk wanda ya san karatu da harkar karatu yake in ma kana so za ka yi wani business ne to sai dai wasu su yi a madadinka yanzu kamar ni idan gari ya waye na tafi karatu na tafi shago na je na zauna ai ka gaba karatu ai yaushe karatu zai yi na shago na zauna sai dai wani ya zauna a shago a madadina ba dai ni in zauna a shago ba inda ana so a mutane karatun gaske to wannan yana daga ciki dan haka ya tabbata daga abi huraira annabi ya faɗa ya ce an ya hatsatsi ba ahadukum hurmatan ko husmatan ala zahari ɗayanku ya ɗauki igiya ya ɗaura a bayansa khairul lahu min an yas'ala ahadan ya fi masa alheri gari ya waye ka ɗauki igiya ka ɗora ta a bayan ka je ka saro itacen da za ka siyar annabi ya ce wallahi ya fi maka alheri akan ka tsaya kana roƙon mutane idan sun ga dama su baka in sun ga dama su yi me su hana ka wannan yana daga ciki kuma annabi ya faɗa a wani hadisin ya ce babu wanda zai buɗe kansa ƙofa ta roƙo sai Allah ya buɗe masa ƙofar talauci to yanzu ka kalle yadda mutanenmu suke so su zama ɗan maula da ‘yan Tumasanci da zaman banza da gangan haka kawai eh a social media ko ake maula ban gane maula a social media ba Allah ya kiyaye in za ka tashi ka nema aiki ka tashi ka nema aiki yan siyasa da kake ganin su mafi yawancin su la na lahu innahu la na lahu eh a ko ina ana samun na kirki mu mun san akwai mutanen kirki a cikinsu, a kowai da ko alƙori ba za su yi ma ba sun ba za su cika mu. amma wayannan su ne suka fi karanci da haka sai kai hankali kuma ko a cikin yan siyasa ka bincika dan siyasar da yake bin yan siyasa yana da sana'a yana da mutunci a irinsa da ɗan siyasar da yake bin su bai da sana'a shi wannan sai yadda suka ga dama da shi wanda ni na san wannan to don haka annabi ya ba to ba shi yasa ma suke cewa wai rukunnan mola guda hudu bane mola tana da rukunne guda na guda hudu mola tana da rukunne guda hudu ni wani ne yake faɗa yace man alaga ta malam maula tana da rukunne guda hudu yace duk dan maula sai ya cika wannan rukunnan guda hudu ce to al-awwal na daya yace akwai sammako dole inda ya kai dan maula ne ka dinga fita da wururuwan nan wanda duk ka fito in mutum yana fita karfe goma ne to dole ka je ka kafa ka tsare tun karfe bakwai don kar a samu kuskure ya fice bai same ka ba kuma in mutum ya tafi maula idan ya je wajen wanda ya zai same shi zaka ga inda ya kware gurin maulan in ka miƙo mai hannu bai taɓa yadda ya baka hannu saboda ai ganin yake in yi hannu da ka ya hannu da kuɗinsa sannan koyonwa za ta kashe shi in aka kawo abinci ba zai ci ba saboda ganin yake a kare ci in ya ci ya ci mai ya ci kuɗinsa to na farko akwai sammako ɗaya kenan ko na biyu akwai ƙarya duk ɗan maula wallahi ba za ka raba shi da ƙarya ba wallahi duk ɗan maula ba za ka raba shi da ƙarya ba sannan na uku akwai ƙawa ƙawa ka ga mutum ya sha jibga jibgan kaya za ka ɗauka ya ba mutum miliyan goma baya kuma ko naira goma bai da ita saboda su ma kansu kayan molarsa aka yi sannan na hudu akwai haƙuri da wulaƙanci duk ɗan maula sai ka ganshi akwai haƙuri da wulaƙanci wallahi sai ka ganshi akwai haƙuri da me da wulaƙanci ai shine mutanabbi yake faɗar irin wannan magana cewa mutumin da ya riga ya mutu ai ba jin zafi yake ba idan an riga an taɓa shi ai to mutumin da ya riga ya zama lalatacce diya da za ka taka mutuncin shi ai ba wani abu yake ji a jikinsa ba bai jin komai da haka shi sa annabi ya kwadaitar wajen a hasu ala tabbikiri fi talabir rizqi duk abin da za a yi gurin neman abu na arziki yadda za a rayu cikin mutunci to ya zamanto mutane suna yin sammako a kan shi na haka har annabi addu'a ya ce Allahumma barik li'ummati fi bukuriha Allah ka sanya albarka ga al'ummata wajen sammakon da take wajen neman abincin da za ta rayu wani malami yana faɗa ya ce man ara da an ya kuna kasbuhu tayyiban duk mutumin da yake neman wani abu yana so abin da yake nema ya zama halal ya ce wajibi ne akan shi ya ƙoƙarin kiyaye abu guda biyar ya ce na farko Allah yu'akhkhira shay'an min fara'idillahi jalla wa ala li al kada ka kuskura ka jinkirtar da wata farilla daga cikin farillolin Allah da Allah ya farlanta a kanka saboda neman abin da za ka rayu ka tafi aiki ko da sana'a ne kasuwanci ne lokacin sallah yana yi ka ajiye ka yi ne kai sallah duk wanda ya sa ka aiki aikin nashi duk muhimmancinsa bai kai muhimmancin aikin da Allah ya saka ba to ka ajiye mai nashi aikin ka tsaya kai nawa na Allah subhanahu wa ta'ala na ka wala yudkhilun naqsa fiha kuma lokacin da za ka yi kada ka shigar da tawaya a cikin farilla ta Allah don ka daɗa ɗama wani yanzu kwanan nan wani ya ce mu akwai wanda ba musulmi ba suna gayyata su su je su yi musu bohul a wasu gurare ya ce wallahi malam idan muka tafi can saboda kada yi sallah mutanen nan su iya gane cewa kamar musulmi ne ya damu da sallah ya ce wallahi idan suka tafi a can ba sa yin azahar ba sa la'asar ba sa ba sai sun dawo sannan su yi azahar su yi la'asar sannan su yi mai su yi magariba don neman abin da za a yi mai za a ci kana nan kana wannan wata rana duk ranar da mala'ika ya ci ka hanya ya ɗauke ka haka ka gama yawo wallahi wannan shine abu na farko abu na biyu shine Allah yi uzi ahadin min khalqin lahi li ajli al kada ka kuskura ka cutar da wata halitta daga cikin halittun Allah lokacin da kake neman abin da za ka rayu akwai wanda su ƙa'idarsu ba za su iya rayuwa ba idan ba su cutar da wani ba ta hanyar neman abin da za su ci to a wajen neman abin da za ka ci ka rayu kakka kuskura ka cutar da kuwa idan aka tafi lahira to ciko zai biyo gittin shi yasa a ƙa'idar musulunci aka hana mai me al-gushu? ha'intar ɗan uwanka musulmi a babin mu'amala shine algushu yau ka kalli yadda al'ummar musulmi ta lalace wani lokaci yanzu aiki ma in za ka ɗauka ka bari sai ka rasa wa za ka ba saboda ha'inci ya yi wa mutane yawa ne ha'inci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin abu hurera marra bi rajulin ya bi annabi ya wuce ta wajen wani mutum yana sai da abinci fa ya dahu fihi sai annabi ya shigar da hannunsa cikin abincin fa idza huwa maghshushun sai annabi ya ga akwai algushu an haɗa abinci mai kyau da mara kyau an matsa ana siyarwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa minna man gasha duk mutumin da ya ha'inci musulmi dan uwansa annabi ce bai tare da mu yanzu kwanan nan wani yake ba da labari cewa wani bawan Allah ne ya ya siyo buhun citta da ya zo ya sassake ta sai ya ga ashe rabi daga sama ne buhun citta daga ƙasa rabin abin da ya ƙasa bawon dankali inci ya shiga bawon dankali ta san bawon dankali in ya bushe bayan sa bayan yin kama da bayan citta ba ko a je masara masara totuwan masalan sai a babbalje ta a haɗa kai wani gurin ma wajen cike buhun har da ƙasa da yayi da komai duk a haɗa a cika buhu tasfif toyewa ko buhu wannan idan zai ɗauki na shinkafa mudu talatin akwai yadda ake a sashi a ruwan zafi sai ya matse da an zuba mai buhu ashirin da biyar ya cika eh. to kaji yanzu malam yake magana sun siyo buhun gida da hamsin yanzu an zo kowane kusan buhu ba rai an zo an ya matsa da ciyawa da waye da waye da waye wannan fa shine halin da al'umma take ciki ba ko kaga an hada koko da manja wallahi koko da manja kaga an zo ana suyar manja kana ta jin coin da yawa Ka ga manja ya koma ɗan ƙarami ashe wallahi ko ko ake suyawa ha'inci ya yawa a haɗa wannan da wannan a haɗa wannan da wannan kun ga irin wannan matsalar da kuke gani wallahi tana daga cikin dalilan da zai isa Allah ya jarrabu mutane su ke zauna lafiya wani mutum ya faɗa mana ya ce a shekaru da yawa da suka wuce a baya idan mutum ya tashi daga arewacin Najeriya ya tafi Ghana mutanen gane cewa suke ga ɗan Allah ya zo saboda su a yadda suke ganin mutum a wannan lokacin yadda yake da gaskiya da riƙon amana da ƙarfin hali da sanin ya kamata da rashin ha'inci suna ganin irin wannan halin in dai kai ba ɗan Allah bane to ba mai iya wannan halin da haka da sun ga mutum daga arewacin Najeriya ya ce sai ce ga ɗan Allah ya zo saboda yadda ake amma yanzu irin yadda mutane ha'inci ya yawa da cin amana a ina za a tafi da irin waɗannan ainihin wato abubuwa? to wannan shine sharaɗi na biyu Sharaɗi na uku shine Allah yujhida nafsuhu fil kasbi jiddan kada ka kuskura ka wahalar da kanka wahalar da ta wuce ƙima, ta wuce ƙa'ida wajen neman abin da zaka rayu domin duk yadda za ka sha wahala ka wuce gona da iri to baka isa ka samu abin da Allah bai rubuta maka ba abin da Allah ya so za ka samu kai dai kai riko da sababi kuma ka tashi ka nema kai kayi abin da za ka yi rago ka bar ma Allah ya nashi shikenan sannan abu na biyar Allah ya rizqahu min kasbi wa yara rizqa min Allah ta'ala duk abin da ka samu a hanyar neman arziki kar ka ɗauka wayanka ne da dabararka da ƙwarewarka da iyawarka ya samu yasa ka samu ka ɗauka ba za ka iya samun wannan ba in ba don horewa ta Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan yana daga ciki abu na kusa da ƙarshe saboda yanayi na lokaci da nake so in rufe da shi shine akwai al'asbabu aljaliba lilbaraka sababin da ke sa idan ka tashi ka nema abu kuma ka samu Allah ya samu abin da ka samu albarka a kan shi sabubba ne kamar haka abu na farko daga cikin wa'annan sabubban shine taqwal lahi idan ka tashi kana neman wani abu a matsayin arziki ko hanyar abincin da zaka ci ka rayu to ka ji tsoron Allah wa taqarrubu ilayhi bi ta kuma ka kusanci Allah ta hanyar yi masa da'a wannan ita ce ƙa'ida. Ƙa'ida ta wa man yattaqillaha yaj'al Allah makaraja tana nan kullum ina faɗawa mutane cewa Allah ya san ɗan adam ba zai rayu ba sai da abu guda biyu abu na farko shine abinci wannan idan an ci gangar jiki ne take gyaruwa abu na biyu shine arruhu shi kuma arruhu abin da yake gyara shi shine wahayin da Allah ke turo annabawa daga gare shi amma yanzu tare da bakin ciki mai tsanani da yawa daga cikin mutane kiwon ragunan ya suke makansu ya ke kiwon ragon layya ba in ya rage saura wata ɗaya aka ja ka siyo rago ba wani ma sai an kira likitan dabbobi ya mai allura ragon ya tanar ka abinci dan ya buke ke ya kato kafin sallah idan rago ya narke ke kafin sallah ranar da sallah ta zo ɗauka yake mai shi yana da kirki bai sani ba ashe akwai wasashe wuka tana jiran shi sai sallah ta yi sai gana ashe mai ragon nan bai da kirki idan rago ya narke ki ya buke ki idan sallah ya zo ba tukunya ba taimako masa to duk jikin da mai ci ya sha ya ci ya narke ki ya yi kyau amma ruhin ba ta da alaka da Allah in aka je lahira wallahi sai mutum ya shiga wuta shi yasa Allah ya ce wallazina kafaru ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am akwai wanda za su ci su sha kamar yadda dabbobi suke yi su ci su sha yadda ɗan rago ya ce ya sha yanar keke ba tukunya ba ce mako masa to kai ma jikinka ka kuskura ka ci ka sha kai yanar keke in ana karatun addini ba ka da lokaci tunda kake baka san komai na addini ba ba ka da shirin ka sani ka zo duniya ka taka kasar Allah ka yi amfani da hasken Allah ni'imar da ya maka ma ce inda za ka lissata wanda za ta lissafi ba kuma kana zaune a garuruwa irin waɗannan ga karatuttuka kana ji ana yakka mutu ka tafi lahira da uzurin jahilci a ina ai baka isa ba wallahi wallahi baka isa ba abu na biyu shine at-tawakkul ala Allah ma al-akhd bil asba. dogara ga Allah shine zuciya ta yadda babu wani abu da zai iya yiwa in ba da yadda Allah ba sai kai riko da sabari yanzu na na Maryam lokacin da ta zo za ta haihu daga fita kafin wajen gari ta dawo sai ga ta da ciki sai ga haihuwa lokacin take cewa ina ma a ce na mutu kafin wannan matsalar ta faru Allahn da ya sa na na Maryamu ta ɗauki ciki nan take ta haihu sannan ta zo haihuwa akwai kututturen dabino a jikinta da ta dafa shi sai ga shi ya girma ya fito da 'ya'ya sun bari 'ya'yan Allah bai da iko in ya ga dama ya sa na Maryam ta ji ta koshi ba sai ta ci abinci ba amma saboda al'akhadhu bil asbab Allah ya ce mata wa huzzi ilayki bi jiz'in nakalati to saqita alayki rutuban daniya to kai kana nan kana cewa Allah kai mana arziki sannan baka kama hanyar neman arzikin ba ruwan kuɗi za a gidanku ka ɗauka kana nan kana cewa Allah ya sa ka zama mai karatu ka ki zuwa makaranta wahayi za a maka zama mai karatu to ka dogara ga Allah sannan ka tashi kai riko da mai da sababi wannan shine hanyar da ake neman abu duk mutumin da ya ce ya dogara da Allah bai riko da sababi ba to wannan ba tawakkali ake kiransa ba sunansa at-tawakkul kuma hauka ne rashin hankali ne akwai inda na zo wucewa na samu wani ana ta gabza musu da shi yace kuma in Allah ya da siya limamin Ka'aba kuma wallahi ko islamiya bai zo amma yace in Allah ya yarda siya zama limamin Ka'aba kaga wannan mafarki ne to karka zamanto irin wannan irin wannan akwai shirme a cikinsa abu na uku at-tasmiyatu fi kulli al-ahwal kai kokari ya zamanto kana ambatan sunan Allah a cikin kowane irin hali kake ciki wannan yana daga ciki abu na hudu shine addu'a wa dhikr lokacin da ka kama wata hanya kana neman wani abu ka nazanci zikiri da yin addu'a yanzu na daga cikin jarrabawar da Allah ya mana hatta masallatanmu na ahli sunna wallahi da an ce an gama sallah mutane ba ma iya haƙuri mu ma da minti biyar zuwa bakwai a wannan azkar ɗin da ake a tashi ana gama za ka gari girgin ɗaukar kakalmi da an gama ka ce za ka yi nasiha ta minti biyar kana uzu billahi na shaitanir rajim wani yana ɗaukar takalminsa sai ka rasa to waye ma shaitan din a ciki yana ficewa kuma ba wakar kai ba tsafi kake ba ba mu malaman tsubba kake ba baka da wata hanya da Allah zai baka kariya sama da wannan azkar dan haka ina ba ahli sunna shawara a duk inda suke sallolin nan guda biyar idan aka yi mutane su dinga yin hakuri su dinga zauna suna yin azkar da ake bayan sallah me yasa kuka ga bayan sallar asuba cikin azkar din da ake banda azkarus saba da namasa kawai zikirin da ake bayan sallar asuba da an gama ba akwai astaghfirullah astaghfirullah ba su uku allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika la ilaha illa allah la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayta wa la muti'a lima mana'ata wa la wannan su uku sannan a karanta la ilaha illa allah la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على la ilaha illallah mukhlisina lahu din walau kariha al-mushrikun idan an gama wannan sannan sai a zo a yi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri uku. sannan a cika da la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu lahu al-mulku wa hamdu huwa ala kulli shay'in qadir a zo a yi falaki uku nasi uku kul huwallahu uku in dai zikirin da ake bayan sallar asuba ne sannan a zo a karanta la ilaha illallah wahadahu la sharika lahu yuhyi wa yumitu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli shay'in qadir su goma me yasa ake karantawa da safi ay falaki uku nasu uku qul huwallahu uku ayatul kursi daya amma bayan sallar azhar da al-asr falaki ɗaya ake nasa ɗaya qul huwallahu ɗaya asr haka amma bayan sallar asake maimaita falaki uku nasu uku qul huwallahu uku da ayatul kursi saboda lokacin da gari zai waye yin wannan azkar ɗin da safe shi yake baka dama duk wani sharri da zaka ci karo da shi a wannan Allah ya tsare ka yin wannan zikirin lokacin da duhun magariba ya shiga shi yake baka dama duk wani sharri da zaka ci karo da shi a daren Allah ya tsare ka to ana gama ana gama mutane an tashi ana rigirgin ɗaukar takalmi kai ka zo kullum kana suka kana wani yana zikirin bida kai kuma na sunnan baka yi to haka dole ne mu ji tsoron Allah mu gaya wa kanmu gaskiya a gyara idan yanzu aka tashi da gari ya waye bayan ma zikirorin da ake a gida sanda za a fito daga gida ba akwai zikiri ba idan mutum ɗan kasuwa ne ko ma waye in ya zo zai hau abin hawa nashi ko na wani ba akwai zikirin da ake na abin hawa idan an yi zikirin abin hawa an ji idan an dai za a shiga gurin aiki ko kasuwa ba akwai zikirin da ake na shiga kasuwa ba akwai shi yasa al-Imam Ibn ya bude babul aswaq wa dukuliha a cikin Sunan Ibn Majah babun da ke maganan kasuwa da kuma yadda ake shiga kasuwa ya kawo hadisi daga Salim bin Abdullah bin Umar an abihi an jaddihi qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man kala man qala hina yadkhulu as duk mutumin da ya faɗa lokacin da yaje zai shiga kasuwa ya karanta wannan zikirin yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi al kullu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan mutum ya wannan zikirin zai shiga kasuwa annabi yace kataballahu lahu alf hasanatin الله له alfa alfa hasana annabi ya ce Allah sai ya rubuta masa abubuwa masu kyau har miliyan ɗaya domin alfa alfi ya ce sai ya rubuta masa har abubuwa masu kyau miliyan ɗaya wa maha anhu alfa alfa sayya sai ya goge masa abubuwa mara kyau har miliyan ɗaya wa bana lahu baitan fil janna kuma sai ya gina masa gida aljanna saboda karanta wannan zikirin kadai lokacin da za ka shiga kasuwa amma yanzu nawa ne in suka je kasuwa ake zikiri kawai gidi duk fadawa ake shi yasa yanzu kake gani Allah ya kiyaye da an wa mutane asiri ko lagani sai saurin kama su saboda azkar inda ya kamata mutane su kiyaye ba su da alaka da shi sun fi so su je mutum ya je wajen wani ya bashi wata kwame mai laya ta ma aljihu aiki to an bashi dafa'i kenan eh an bashi lakani kenan wannan yana daga ciki to don haka yana da kyau mutane idan ka tashi kana neman wani abu ka riki zikiri wanda ya tabbata daga karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka dagi da yin addu'a Allah zai sanya albarka cikin abin da kake nema Allah ya sanya albarka cikin abin da muke abu na biyar da ke cikin daga cikin da ke sa Allah ya sa maka albarka shine shukurullahi ta'ala gode ma Allah da kuma ainihin wato ya ba masa akan ni'imar da ya maka dan kasuwa ne kai ma'aikaci ne kai wani aiki kake ka je ka samu wata falala ta Allah to kai aiki mai kyau da za ka yi a muƙabilin godiya akan ni'imar da ya maka amma yanzu sai ka ga mutum yana wani aiki amma Allah Allah yake ya gama aikin ya samu kuɗi ya je ya kashe kuɗin gurin saban Allah Allah ya kiyaye abu na shida shine at-taubatu wal istighfar yawan tuba da yawan istighfari na daga cikin dalilin da yake sa hanyar da ka kama kana neman wani abu Allah ya sa mata albarka a ciki sannan abu na bakwai shine as-sa'yu fil kasbi wa talab rizqi akadan bil asbabi wato wajen yin ƙoƙari wajen neman ainihin wato yin neman arzikin tare da riko da sababi a wajen neman arzikin nan ko wata sana'a wacce take ta halar ana buƙatar ka zamanto kana da gaskiya tare da mutane duk mutumin da ya kama wata hanya ta wani abu yana da gaskiya wallahi da wahala kaga Allah ya tabar da shi ko an zo an guje shi an yi kaza sai kaga daga karshe ba dan Allah ba wanda suke mu'amala sai sun dawo saboda wani zai je sha wuya a cuce shi daga karshe ya ga to ai ba mafita nan dai da ya guda dole in yana so ya zauna lafiya sai ya dawo mai shi yasa ba a cewa gaskiyar mutum ta kare sai dai a cewa na sa ta kare amma ba taɓa cewa mutum gaskiyarsa ta kare ba sannan a wajen neman abin da za ka rayu ana buƙatar ka zama mai amana wanda amanar ita ce mana karanci yanzu yanzu sako idan ka ɗauka na kuɗi ka ba wani ka ce je ka raba masu wani to yanzu za ka ga abin da zai faru eh? yanzu za ka ga abin da zai faru Allah ya kiyaye irin wayannan ɗabi'u kuma ya kamata mutane mu basu sannan wato da kuma yin sammako gurin neman abin da za a rayu din ya tabbata hakimu bin hizam radiyallahu anhu yace annabi ya ce albayyana bil idan masu ciniki guda biyu suka haɗu suna da zaɓi malan ya tafarraka matuƙar ba su rabu ba shi yasa akwai khiyarin majalis, akwai khiyaru kaza an mutum yana so sai ya koma littattafan fiqh aw qala hatta ya tafarraka akwai ce har sai suka rabu idan masu mu'amala guda biyu suka haɗu fa in sadaka in suka yi gaskiya wa bayyana kowa ya bayyana matsayinsa in abu ne na siyarwa yana da aibu ka fito ka faɗa aibinsa kafin mutum ya siya sai annabi ya ce buri ka lahu ma fi bai ihima Allah sai ya sanya albarka cikin mu'amalarsu ta kasuwanci ko ta aiki amma ana yin ciwa-ciwa da rufa-rufa to shikenan me zai faru annabi ya ce sai Allah ya shafa albarkar da ke ciki sai ya basu da wahala kuma yau shine mafi yawancin abin da yake faruwa ai a yanzu da ake magana ba ba kuɗi a hannun mutane ba ne akwai kuɗin ko da kake ta jin ana ta ihu a najeriya ba kuɗi ba kuɗi a'a akwai wanda da yawa akwai kuɗi a hannunsu amma albarkar kuɗin ne allah ya shafe shi yasa mutane suke shan wahala yanzu sannan abu na takwas shine alqana'atu wal afafu wal ijmalu fi talab shi alqana'a Shi ne ka yadda da rabon da Allah maɗaukakin sarki ya baka da ya raba kamewa kuma kakka kuskura ka je ka taɓa abin da yake ba naka bane na wani ne sannan kyautatawa kuma shi ne ka kyautata hanyar da kake neman arziki a cikinta kuma yana daga ciki yana daga cikin kana'a da kamewa kaka kuskura kai ma wani mutum hassada da fatan abin da Allah ya bashi Allah ya kusar da shi don kai ka samu ko don ku kar karkai haka a zuciyarka in dai kai musulmin kirki ne karkai haka amma yau saboda mun samu matsala da zaran ka samu ci gaba yanzu in ba sa'a ba a sosaitin da kake wasu ma ka taimake su to zaka ga yadda za a fara maka fakin ciki wani hassa da sabe ya ta masu ya fito fili ƙiri ƙiri ya nuna maka kuma shi musulmi ne dan uwanka da haka duk al'ummar da hasada ta zo ta shigo cikin ta wallahi ba ta zauna a lafiya da haka Allah ka raba mu da hasada wannan muguwar cuta ce mugun ciwo ne abu na goma wanda shine na ƙarshe shine ka yi ƙoƙari wurin neman abincinka ka yi ƙoƙari ka duk da haka ka tabbaka karantawar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dukkan rayuwarka da yadda za ka shiga da yadda za ka fita babu wani abu wanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bata tsara yadda za a ainihin wato yi ba to saboda yanayi na lokaci gashi na ga yanzu har sha biyu da minti shida ko sha shida kamar yadda na faɗa akwai manyan bayan Allah a garin nan ga dakta abubakar liman wanda mazaunin kaduna ne mazaunin shinkafi ne yana manzila ce ne la shinkafi wala kaduna ko sheda ne kun san irin yadda yi kokari da yadda ya taimaki al'umma don ba nan da aka tashi aka yi fafutuka ta rayuwa ba aka kai inda aka kai ba yadda za ka yi ko kana son ka taimaki mutane ka iya da cikin abin da nake so shugabanni musamman na addini su lura da shi a wannan gari shine wajen yaran da suke tasowa a yi ƙoƙari tura su kowane ɓangare na sana'a su koya wannan zai rage mana ƙalubalen da muke da shi yanzu ba wai a cikin garin nan na shinkawa ba a jihar zamfara ga baki ɗayanta akwai sana'o'in da za ka ga har yanzu wanda ba musulmi ba suke da ta cewa a kansu musulmi ba su da ta cewa a kansu kuma akwai buƙatar duk irin waɗannan sana'o'in yaran da suke tasowa a tura su su koya su san irin waɗannan ainihin wato al'amura ɗin wanda zai taimaka mana sannan mu yi haƙuri mu daina garaje mu yadda mu tashi mu nema amma Allah ne yake bayarwa idan ka yadda da wannan ƙa'idar idan Allah ya so za ka yi kuɗi za ka yi arziki wallahi duk hanyar da ka kama sai ka idan Allah bai gana ma ba ba za ka yi ba ku duk hanyar kuma da ka kama wanda kake ganin nan ake arzikin wallahi ba za ka yi ba ba Allah bane mai dora mai dora arziki da kuma mai karya so nawa baka sha ganin mutum yana da yan uwa ba dan dangi ne dan family idan ya samu matsala ta tattalin arziki ya kare kaga sun taru suna ta kokarin tara maka kuɗi sai ya farfado tunda Allah ne yake cewa a farfado tunda Allah bai ce ya farfado ba ya zai farfado irin wannan ba sai dai wata rana ma ka sayi mota ba ka bashi ya tafi daji ta tsaya mai a hanya barayi su make shi ya farfado wannan shine farfado wasu shi wannan shine dan haka mutane a tashi a kama hanyoyin da ya kamata wannan shine kiran da babanmu Bakar Gumi Gome yake yi sanda yake da rai cewa a tashi a shiga kaza a tashi a yi kaza a tashi a yi kaza amma abun bakin ciki wallahi har malam ya mutu ya koma zuwa ga Allah da dama ba su gane maganar da malam yake yi ba wata maganar lokacin da malam yake yin ta wallahi wanda ba musulmi ba take amfanarwa ba ma musulmi ba tunda malam san da yake da rai ba musulmi kaɗai suke sauraron shi ba har wanda ba musulmi ba suna sauraron shi da malam yi magana ya ce a tashi ayi kaza a shiga kaza a je ayi kaza wallahi yadda ba musulmi ba suke ɗaukar maganar da muhimmanci sai ya zamanto da yawa wanda suke sauraron malam din dan su yake magana su kuma ba su gane ina malam yadin fara ba ba su gane ina yake so ainihin wato tafi ba to dan haka yana da kyau yara samari da suke tasowa yanzu su daina zafin kai da daukar cewa dole sai ka arziki ka yadda arziki na Allah ne ka tashi kai riko da sababi wannan ya ja yanzu idan kai magidanci kana da yaro ka gan shi yana harkar kuɗi baka san ina yake samu kuɗin ba to ka tambaye shi ya aka yi domin yara yanzu da dama daga ciki samari don su kuɗi wasu sun faɗa harkar luwaɗi wasu sun fara harka ta me ta luwaɗi wasu sun faɗa harka ta kaza harka ta kaza harka ta kaza kaga yaro yana riƙe wata lafceciyar waya da ita ba ma daddan na ake ba ɗibar ta ake haka haka ake ɗibar wayar kuma kai kanka ka san ba kai ka ba shi kuɗin wayar ba kuma ka san yaron nan bai da wata hanya da yake aike samu kuɗin wayar kuma kai a matsayin ka na uban shi baka taba kiran shi ka tambaye shi ina ya samu wayar nan ba to irin wayannan abubuwan iyaye su sa ido akan ƴaƴan su kula da shi su yi ƙoƙari idan yaransu sun taso yaron tun yana karami ka ɗora shi kan abu guda biyu kan harkar yadda zai yi karatu da yadda zai yi sana'a wannan zai sa in Allah ya dadi yalan da ka dora shi akan yadda zai yi karatu da yadda zai sana'a babu yadda za a yi rayuwa ta masa kuncin da ba zai iya rike kansa ba ya shiga cikin wani hali Allah kuma ya sanya albarka cikin abin da muke dan tsarkin sunayensa abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh